هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أحمده تعالى وأشكره على ما أولاه وأشهد أن لا إله إلا الله كتب الخيرية والفلاح كتب الخيرية والفلاح لدعاة الخير والإصلاح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل لواء الدعوة والجهاد والكفاح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وترسموا خطاه ومن تبعهم بإحسان ما تآقبت السماء ما تآقبت المساء والصباح أما بعد فيا أيها المسلمون إن الإيمان بالله عز وجل والدعوة إليه والنصح والتعاون على البر والتقوى والتوافي بالحق والصبر وإشاءة الخير والفضيلة بين الناس ومحاربة الشر ومحاربة الشر والفساد واستئصاله من المجتمع من أبرز سمات هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي فاقت بها سائر الأمم يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في هذا الدين والمهمة الكبرى للأنبياء والمرسلين والصالحين بل قد أده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام كل ذلك لما يشتمل عليه من الفضل العظيم والخير العميم والفوائد والمصالح العاجلة والآجلة ولما يترتب على تركه من انتشار الفساد وغلبة المعاصي وهيمنتها وهي الجالية لسخط الله المنذرة بمقت الله وعادل عقوبته على الأفراد والأمم أمة الإسلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الإيمان وإن تركه علامة النفاق يقول الله سبحانه وتعالى المنافقات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهما من أعظم أسباب النصر على الأعداء والتمكين في الأرض قال الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عظيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن الله لمع المحسنين وبالجملة يا عباد الله هما من أبجل الأعمال وآكد الفرائض وأوجب الواجبات وألزم الحقوق وقد جاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يؤيد ذلك يقول أصدق القائلين ولتكن منكم أمة أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال جل شأنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وعن خزيفة اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه أحمد والترمذي والحديث صحيح معاشر المسلمين وقد أشاد علماء الإسلام بهذه الشعيرة العظيمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس الحراني عليه رحمة الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين الفتاوى ويقول النووي رحمه الله في شرحه المنهاج في شرح صحيح مسلم من الحجاج وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه فينبغي لطالب, فينبغي لطالب الآخرة والسائي في تحصيل رضا الله أن يعتني به فإن نفعه عظيم ولما ينبغي أن يعلمه الدعاة والواعظون أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتقليلها وتعطيل المفاسد وتقليلها كما قاله أبو العباس العراني عليه رحمة الله اتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد عرفتم والله منزلته ومكانته في هذا الدين والأدلة عليه والوعيد الشديد والوعيد الشديد لمن تركه وأهمله وليكن كل واحد منا هيئة بذاته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولنتآون في تحقيق هذا المبدأ العظيم ولنكن يدا واحدة على من يريد خرق سفينة أمتنا الإسلامية بالشر والفساد رائدنا في ذلك الإخلاص والحكمة والشفقة والرفق والأناة والرحمة فتلك أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتصدى لهذا الأمر العظيم فهم دعاة خير ورحمة وحرص وشفقة على إخوانهم المسلمين ومن كان بهذه المثابة فأولى أن يساند ويعاضد ويشجع ويؤادب ويكرم ماديا ومعنويا عباد الله أذكركم آه، لما قال بعض لما قال بعض آه، الأشاعرة لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها ومن بناها بشر طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب مسكنه ومن, ومن بناها بخير قام مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها الموت لا بد يبنينا ويبنيها إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون أيها, أيها المسلمون بارك الله لنا بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بسنة محمد سيد المرسلين وهدانا صراطه المستقيم وأجارنا بمنه وكرمه من العذاب الأليم وتاب علينا علينا أجمعين إنه هو التواب الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa masu albarka mu ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga titi ta wannan al'umma da ya al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam bisa ga sauran al'ummomin da suka gabace ta Allah ya sanya wannan al'umma tamu mafificiyar al'umma saboda wadda aka fitar domin ta amfani mutane tana umarni da alkhairi tana hani ga mugun aiki kuma tana jaddada imani wa Allah subhanahu wa ta'ala ina gode ma Allah mai girma bisa ga abin da ya cancanta na yabo kuma ina shaidar da ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah ya sanya khairiyya da tsira ga masu da'awa zuwa ga alkhairi da gyara ina shaidar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farin zakada bawan Allah ne kuma manzonsa ne shi ne yake ɗauki da tausuta ta masu da'awa da jihadi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan manzon da albarkarsa da iyalan gidansa da sahabbansa waɗanda sun ka tafi akan ainihin gurabun fatun sun ka bi manhajinsa sun ka tafi bisa ga tsarin rayuwa na koyarwarsa da waɗanda suka yi imani da su suka bi su da kyautatawa muddin marece ko kuma sahiya tana mai marece bayan haka yawon yan uwa musulmi lallai imani da Allah subhanahu wa ta'ala da da'awa zuwa gabin tafarkinsa da nasiha a cikin al'ummar musulmi da ainihin keniya a kan ɗa'a da tsoron Allah da yi wa juna wasici da gaskiya da yin hankuri su yi gaskiya su tsare hankuri da ainihin watsa alkhairi da falala tsakanin mutane da yaƙan sharri ga baki ɗaya da dukkanin nau'o'ansa da banna da tsiraitar da su gabaki ɗai su bar environment da al'ummar musulmi suke rayuwa a cikinsa yana daga cikin mafi bayyana alamun wannan al'umma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da shi ne ta zarta sauran ainihin tsarinta daga cikin al'ummomi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku ne cikin al'umma saba'in ku ne mafi alkhairin ta kuma mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce wani dan kirki ne jama'a ya samu uban kirki wannan al'umma ta samu wannan girma ne saboda manzonta sallallahu alaihi wa wa sallam Allah maɗaukacin sarki yana cewa sun khaira ummatin ukhrijat lin ku ne mafificiya al'umma wadda aka fitar domin amfanin mutane ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da alkhairi watan Hauna anil munkar kuna hani ga mugun aiki wa tu'minuna billah kuma kuna jaddada imani ga Allah walau amana ahlul kitab da ma'abuta littafi sun yi imani yahuda da kiristoci lakana khairan lahum da ne ta zama alkhairi gare su minhumul mu'minun sai aka yi rashin sa'a yan kaɗan daga cikin su suke wa aksaruhumul fasiqun mafiya yawan ku fasikai ne masu hita ne daga ɗa'ar Allah subhanahu wata'ala don haka ya ku yan uwa masu girma umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki ya kasance cikin mafi girma ayyukan da za a tsayi da su a cikin wannan addini na musulunci ya kasance wata muhimma mai girma al'amarin da annabawa da manzanni da salihan bayan Allah suka tsayo a kan shi kai ba ma haka ba sashen malumma sun kirga shi wato na shiddan rukunan musulunci wato umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki dukkan wannan saboda abin da ya tattara na falala mai girma da alkhairi wanda yake mai gamewa da fa'idoji da masalihu na al'umma al'adila wal'adila wato majinkarta da kuma waɗanda ake gaggautarwa da kuma abin da ya tattara cikin umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki ya tattari barin dukkanin yaɗa ɓanna da rinjayar saɓon Allah a cikin al'ummar musulmi wanda wannan saɓon shi ne yake jawo hushin Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi yake sa ake gargaɗin mutane dangane da ƙashin Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi yake gaugabtar da azabar Allah akan individual na al'umma da kuma al'umma a gama gari ya ku al'ummar musulmi lalle umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki yana daga cikin manyan abubuwan da ke rayar da imani hakika barin umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki yana daga cikin manya-manyan alamun munafinci Allah maɗaukacin sarki yana cewa المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض munafikai maza da munafikai mata sashen su daga sashe ne suna yarda da shawaran juna suna tausaya ma juna suna ainihin ɗafawa da junansu cikin kai kawo wajen munafinci suna umarni da mugun aiki sannan suna hani ga aikata ayyuka na kwarai wal mu'minuna wal mu'minat su kuma mu'minnai maza da mu'minnai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su masoya sashe ne suna tausaya ma junansu suna kula da al'amarin junansu suna kasancewa tare da junansu ga bakin ciki da alkhairi suna umarnin da alkhairi suna hani ga mugun aiki waɗannan abubuwa guda biyu umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki suna daga cikin mafi girman sabubban da ke sa al'ummar musulmi su samu nasara akan makiya su samu makana a bayan ƙasa ya zan su suke gudanar da ƙasa ana cewar Allah ana faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah mai girma mabuwayi yana cewa wala yansuranna Allah man yansuru wallahi haƙiƙa lalle Allah ya yi alƙawalin taimakon duk wanda ya taimaki addininsa inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah mai girma mai tsananin ƙarfi ne kuma buwaye ne alladina in makarnahum fil ard waɗannan da idan muka makana su a bayan ƙasa muka ba su dukiya muka ba su mulki muka ba su faɗa a ji aqamu salata za su yi kuwar a tsaye da sallah za su tsaye da sallah su sa a tsaye da sallah wa zakata za su ba a ba da zakka wa amaru ma'arufi ma'ruf za su rinka umarni da ma'aruf. wa nahaw anil munkar kuma za su yi hani ga mugun aiki walillahi aqibatul umur karshe na kwarai na al'amura ga Allah yake Allah madaukakin sarki kuma yana cewa in tansuru ya ayyuhal na amanu in tansuru Allah yansurukum wa yusaddid aqdamakum lalle idan kuka taimaki addinin Allah Allah ya alƙawarin zai taimake ku sannan ya kafe duka duganku ba za ku zame ba ku koma ga lalaci da kafirci kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli lallai haƙiƙa Allah ya wajabta sai ya rinjaye da shi da manzonsa sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma lallai Allah yana tare da masu kyautar aiki kato kalya kuma Allah umurni da alkhairi da hani ga mugun aiki suna daga cikin ayyuka mafi falala suna daga cikin mafi abin wa wato akidi fara'idul islam suna daga cikin mafi wajabcin wajibban ayyukan musulunci suna daga cikin mafi lizinta ainihin haƙoƙa ya ku bayan Allah lalle littafin Allah da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo da abin da yake karfafa haka mafi gaskiyar labari yana cewa a cikin alkur'ani wal takum minkum Umma? Ya na wa يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المبلحون Lallai a samu wata jama'a daga cikin ku musulmai waɗanda za su rika kira zuwa ga alkhairi suna kira zuwa ga addinin musulunci su yi umarni da kyakkyawan abu su yi hani ga abinda da shari'a take kyama kuma lallai waɗannan su masu rabauta imamu muslim ibn al-hajjaj alayhi ta'ala ya yi ruwaya daga sahabin manzon Allah Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu arda yace lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya ga ana aikata wani abinki daga cikin ku al'ummar musulmi to lalle ya canja shi da hannunka wannan mas'uliya ce ta hukam wal umara masu hukunci da masu mulki tilasta a bar saƙon Allah da ƙarfin ainihin mulkinsu ko da ko da tsinin bindiga wanda bai samu iko bai hana da harshensa wannan masuliya ce ta masu wa'azi da masu karantar da al'umma sai su kuɗi an yi ba daidai ba idan aka saba ma Allah sannan wanda bai iya yin haka ya ji zafin abin a cikin zuciyarsa ana saƙon Allah bai iya hannawa wannan kuma shine mafi raunin imani daga cikinsu daga huzaifatul yamani Allah shi kara masa yarda yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na rantse da wanda raina yake ga hannunsa kaga ashe Allah yana da hannu lalle ku yi umarni da ma'arufi kuma ku yi hani ga mugun aiki ko kuma hakika tabbas yayi kusa Allah ya aiko muku azaba daga wajensa idan ta game ku kuka matsu za ku koma gare shi kuna awa? kuna addu'a amma Allah ya kyale ku kamar bai ji ku ba wannan hadisin imamu ahmad ya rawaito sa da imamu tirmidhi ya ku taron al'ummar musulmi malaman musulunci magabata sun karfafar da wannan sha'ira mai girma ta musulunci ibn taymiyyah al-harwani abul abbas alaihi rahmatullahi ta'ala ya faɗa a cikin majamu'u fatawa nasa mujalladi na 28 shafi na 121 yake cewa lalle umarni da alkhairi al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki huwa alladhi anzala Allah bihi kutuba shine Allah ya saukar da littafin sa da shi wa arsala bihi rusula da shi Allah ya aiko manzanninsa ka tokar ɗinsu wa huwa min addini don haka yana daga cikin addini imamu nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala ya faɗa a cikin ainihin sharhin sanar musulun alminhaj shi sharhi sahih Musulmin al-hajjaj ce wa huwa babun azimun wannan babi ne mai girma umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki bihi qawamul amri wa milaku da shi ne al'amarin musulunci yake tsayuwa da kafafunsa don haka fayan fasili ƙwalibin akira ya dace ga wanda yake son rabo na lahira ya dace ga wanda yake son rabo na lahira kuma wasa'in fi tahsil ridha Allah yayi kai kawo wajen neman ganin cewa ya samu yarda Allah an ya tani bihi ya kula da shi a inna naqahu azim amfani da ke cikin umarni da alkhairi da hannun ga mugun aiki yana da yawa kwarin gaske kuma mai girma ne yana daga cikin abin da ya kamata masu wa'azi da da'awa su sani lalle shari'ar musulunci ta zo da tabbatar da duk abin da yake maslaha ne ta zo ga ta'aqili a tiratar da duk abin da yake banna ne bai da maslaha cikin al'ummar musulmi kamar yadda ibn taymiya ya faɗi haka a cikin fatawa nasa ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku tsayu da abin da Allah ya wajabta akan kuma na umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki hakika wallahi kun sun matsayinsa kun san makaninsa a cikin wannan addini kun san dalilan da suka bayyanar da haka kun san wanda Allah ya yi mai tsanani da wanda ya barsa ko kuma ya ba shi rashin kulawa ya ku bayan Allah ko wani ɗaya daga cikinku ya kasance wata hai'a da kansa ga umarni da alkhairi ga hani da mugun aiki bi ma'ana ya yi tanadi wa kansa don tsayuwa ga wannan al'amari mai girma na kowane ɗaya daga cikinku kowa ya yi taimakekeniya wajen tabbatar da wannan mabda'i mai girma kowa ya ba da tasa gudunmawa ga yaƙar duk wanda ya yi nuhin ya keta jirgi da alfarma ta wannan al'umma da sharri da banna abinda zai taimaka muna ga wannan shi shine kyautata ikhlasi wa Allah subhanahu wa ta'ala da sanya hikima wajen da'awa da shafaka ga al'ummar musulmi da tausasawa gare su kada ya zan ko yaushe aljanna kusa kuma kada ya zan ko yaushe wuta kake nuna ma mutane da kuma tausayawa a cikinsu wannan yana daga cikin mafi bayyana sifofi waɗanda ya kamata a ce mai da'awa ya ainihin sifaitu da su domin tsayuwa ga wannan al'amari mai girma masu da'awa masu da'awa ne ga alkhairi da rahama suna kwaɗaitarwa da shafa'a ga 'yan uwansu musulmai dukkan wanda ya kasance wannan ita ce sifarsa to ya zama wajibi a taimaka masa a ƙarfafa shi a shajja'a shi a girmama shi ta hanyar dukiya da kuma ainihin wato madiyan wa ma'anawiya lalle Allah yana umarni da adalci da ihsani ya ku bayan Allah da bayar da taimako ko tallafi ga ainihin ‘yan uwa na kusa da mabukata yana hani ga alfasha da aikata munkari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana daidaito wannan shine abin da hudu ban mutum kunsa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi min albarka da ni da ku ga baki ɗai da biyan littafinsa da sunnar manzon sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi muna muwafaka ga biyar suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya shiryar da mu hanyar sa daidaitacca wa ajarana bi mannihi wa karamihi min al-azab al-alim wa ta wa taba alaina ajma'in إنه هو التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله